Sarakuna ta ɗaya Sura goma sha shida Sai magana Ubangiji ta zo wa Yehu ɗan Hanani game da Ba'asha, Na ɗaga ka daga ƙura na mai da kai shugaban mutane na Isra'ila, amma ka yi tafiya a hanyoyin Yerobowam, ka kuma sa mutane na Isra'ila suka yi zunubi, ka tsokane ni na yi fushi ta wurin zunubansu, saboda haka ina gab da cinye Ba'asha da gidansa. zan kuma mai da gidanka kamar na Yerobowam ɗan Nebat, karnuka za su cinye waɗanda suke na Ba'asha da suka mutu a birni, tsuntsaye kuma za su cinye waɗanda suka mutu a jeji. Game da sauran ayyukan mulkin Ba'asha da abin da ya yi, da kuma nasarorinsa, an rubuta su cikin littafin tarihin sarakunan Isra'ila. Ba'asha ya huta tare da kakanninsa, aka kuma binne shi a Tirza, sai Ela ɗansa ya gāje shi a matsayin sarki Ban da haka, maganar Ubangiji ta zo ta wurin annabi Yehu, ɗan Hanani, wa Ba'asha da gidansa, saboda dukan mugunta da ya aikata a gaban Ubangiji, ya tsokane shi, ya yi fushi ta wurin abubuwan da ya yi, da kuma zama kamar gidan Yerobowam, da kuma domin ya hallaka gidan Yerobowam. Ela sarkin Isra'ila A shekara ta ashirin da shida ta Asa sarkin Yahuda, Ela ɗan Ba'asha ya zama sarkin Isra'ila, ya kuma yi mulki a Tirza shekaru biyu. Zimri, ɗaya daga cikin shugabanni, wanda ya shugabanci rabin kekunan yaƙin Ela, ya yi maƙarƙashiya a kansa, Ela yana a Tirza a lokacin ya bugu a gidan Arza sarkin fada a Tirza. Zimri ya shiga ya buge shi ya kashe a shekara ta ashirin da bakwai na Asa sarkin Yahuda, sa'an nan ya gaje shi a matsayin sarki. Nan da nan sai ya fara mulki, ya kuwa zauna a kujerar sarauta, ya kashe dukkan iyalin Ba'asha, bai bar namiji guda ɗaya ba ko dangi ko aboki, ta haka zumri ya hallaka dukan iyalin Ba'asha, bisa ga maganar da Ubangiji ya yi game da Ba'asha ta wurin annabi Yehu. Wannan ya faru saboda dukan zunuban Ba'asha da waɗanda ɗansa Ela ya yi, da ya sa Isra'ila suka yi, har suka tsokane Ubangiji, Allah na Isra'ila, ya yi fushi ta wurin gumakansu marasa amfani, game da sauran ayyukan mulkin Ela da dukan abin da ya yi, duk a rubuce suke a cikin littafin tarihin sarakunan Isra'ila. Zimri sarkin Isra'ila A shekara ta ashirin da bakwai. na Asa sarkin Yahuda, Zimri ya yi mulki a Tirza kwana bakwai, mayaƙa suka yi sansani kusa da Gibeton, wani garin Filistiyawa, sa'ad da Isra'ilawa a cikin sansani suka ji cewa Zimri ya yi maƙarƙashiya a kan sarki, ya kuma kashe shi, sai suka yi shela, suka naɗa Omri, shugaban mayaƙa, ya zama sarki a bisa Isra'ila, a wannan rana a cikin sansani. sai Omri da dukan Isra'ilawa suka janye daga Gibbeton suka yi wa Tirza kwanto, da Zimri ya ga cewa an kame birnin, sai ya je ya shiga hasumiya fadan sarki, ya sa wa fadan wuta, wutar kuwa ta ƙone shi ya mutu. Wannan ya faru saboda zunuban da ya yi, ya yi mugunta a gaban Ubangiji, ya kuma yi tafiya a hanyoyin Yerobowam da kuma cikin zunubin da Yerobowam ya yi. da ya sa Isra'ila suka yi, game da sauran ayyukan mulkin Zimri da tawayen da ya yi, duk a rubuce suke a cikin littafin tarihin sarakunan Isra'ila. Omri, sarkin Isra'ila Sai mutanen Isra'ila suka rabu kashi biyu, rabi guda sun goyi bayan Timni ɗan Ginat ya zama sarki, ɗayan rabin kuma sun goyi bayan Omri. amma mabiyan Omri suka nuna sun fi na Tibni ɗan Ginat ƙarfi, sai Tibni ya mutu, Omri kuwa ya zama sarki. A shekara ta talatin da ɗaya na Asa, sarkin Yahuda, Omri ya zama sarkin Isra'ila, ya kuma yi mulkin shekara goma sha biyu, shekara shida a Tirza, ya saya tudun Samariya daga Shimer a bakin talenti biyu na azurfa, ya kuma gina birni a kan tudun. ya kira shi Samariya bayan Shimer, sunan mai tudun a da. Amma Omri ya yi mugunta a gaban Ubangiji, ya kuma yi zunubi fiye da dukkan waɗanda suka yi kasance kafin shi, ya yi tafiya a dukkan hanyoyin Yerobowam ɗan Nebat da kuma cikin zunubinsa, wanda ya sa Isra'ila suka yi, har suka tsokane Ubangiji, Allah na Isra'ila, ya yi fushi ta wurin gumakansu marasa amfani. Game da sauran ayyukan mulkin Omri, abin da ya yi da kuma abubuwan da ya yi, duk a rubuce suke a cikin littafin tarihin sarakunan Isra'ila. Omri ya huta tare da kakanninsa, aka kuma binne shi a Samariya, sai Ahab ya gaje shi a matsayin sarki. Ahab ya zama sarkin Isra'ila A shekara ta talatin da takwas ta Asa sarkin Yahuda, Ahab ɗan Omri ya zama sarkin Isra'ila, ya kuma yi mulki a Samariya a kan Isra'ila shekara ashirin da biyu, Ahab ɗan Omri ya yi mugunta sosai a gaban Ubangiji, fiye da wani daga cikin waɗanda suka riga shi, bai zama masa wani abu mai wuya ba, ya yi zunubin Yerobowam ɗan Nebat, har ma ya auri Yezebel ’yar Ita-Ba'al sarkin Sidoniyawa, ya kuma fara bautawa Ba'al, ya yi masa sujada, ya kafa bagade domin Ba'al a haikalin Ba'al. da ya gina a Samariya, Ahab ya gina ginshiƙan Ashera, ya kuma aikata abubuwa masu yawa don ya tsokane Ubangiji, Allah na Isra'ila, ya yi fushi fiye da dukan sarakunan Isra'ila da suka riga shi. A lokacin Ahab ne, Hiyel mutumin Betel ya sake gina Yeriko, ya kafa tushenta a bakin ran ɗan farinsa Abiram, ya kuma kafa ƙofofinsa a bakin ran autansa Sego, bisa ga maganar Ubangiji da ya yi ta wurin Yoshuwa ɗan Nun.